A rahotannin baya-bayan nan da ke hitowa daga gabas cin jamhuriyar Nijar musamman a jihar Difa suna nasaba da cewa waɗansu 'yan ta'adda da ake kyautata zaton cewa 'yan Boko Haram ne sun abkama wani gari da ake ce Galewa wanda ke kwatan-kwacin kilomita 100 gabas ga birnin Difa kuma kwatankwacin kilomita 20 da garin Kabalewa inda a makon da ya gabata waɗansu 'yan kunar baƙin wake biyu mata suka kai hari yi wa wani sansanin 'yan gudun hijira rahotannin da muke samu a baya-bayan nan na nuna cewa su 'yan ta'addar sun kashe mutum tara kuma sun yi awon gaba da mata da yara da kuma matasa da dama gwamnan jihar difa bisa bayanan da ke zo muna yanzu haka sun ce ya isa a garin na galewa inda ya halarci zana'izar dukkan waɗanda suka kwanta dama yayin da ake ci gaba da yin addu'o'i saboda allah ubangiji ubangiji ya ji kan marigayen su kuma rundunonin tsaro sun darkake waɗanda suka kawo wannan harin domin ganin za su ci musu su kwato waɗanda aka yi awon gaba da su tare da mayar da martani akan wannan mummunan harin da suka kai kuma zoke yanzu hukumomi a mataki na ƙasar ba su hiddo da wata sanarwa ba game da wannan lamarin na yi yunkurin in tuntuɓi gwamnan jihar na difa cewa da malam lawali muhammad ɗanɗano domin mu samu cikakken bayani a hukumance da gare sa sai dai wayarsa na same ta a rufe a duk lokacin da ni buga wayarsa kuma na aiksa saƙon karta kwana wanda har zuwa yanzu ba a mai domin amsa ba a kan shi haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar